kai Dr. B, kamar wanda zaki kwana a can? Bilkis ta ɗanyi yake ta ce kin san an dare ba a haɗu ba. Ta furta hakan tana satar kallon anti Zinat da ke kare mata kallo tun ɗazun. Duk sai ta je ta tsargu ta banda faɗuwa ba abin da yake. Especially ma da ta san cewa ta canza kayan da ta fita da su ɗazun. Miƙewa anti Zinat ta yi ba tare da ta ce komai ba, ta wuce wani ɗaki da take kwana a ciki. Ganin haka ya sa Bilkis ta saki ajiyar zuciya tana zama akan kujerar gefen da Milal take. Minal ta dube ta da mamaki ta ce lafiya kike ajiyar zuciya haka. Waro ido Bilkis ta yi da sauri tana girgiza kai ta ce na gaji ne kin san daga nan zuwa bangaren bayi akwai nisa. Oh I see Minal ta furta haka. Wayar Bilkis ce ta yi kara tana ganin sunan Momi ta gwalo ido karawa ta yi a kunne gabanta na faduwa. Ki same ni a ɗaki. Anti Zinat ta furta hakan tana kashe wayar. Mikewa ta yi jikinta a sanye ta nufi ɗakin Anti Zinat. Tana zaune kan kujera da ke gefen Bilkis. ta shiga da sallama sama ta yi kamar mai ɗaukar karatu ta ce mami gani anti zina ta ɗan dube ta na wani lokaci kafin ta ce me ya shiga tsakaninku ta ji tambayar kamar daga sama zabara bilkis ta yi tana ja baya ta hau girgiza kai kafin ta ce me me kenan mami anti zina ta ɗaure fuska sannan ta ce cewa ne me ya faru tsakanin ki da yarima dara gaban bilkis ya faɗi shikenan kuma yarima yasir ya gama da ita wato ma sai da ya sanar da anti sun kaɗai da tare wani irin hawayen takaici ne ya fara taruwar mata a ido bakin tana rawa ta ce na rantse momi babu abin da ya faru dan sassauta fushin nata anti Zinat ta yi ganin yadda duk ta rikice sai ta bata tausayi cikin nutsuwa ta ce na san zaki min zaki mamakin tambayar da na yi miki ko Bilkis dai ta saddakan ta kasa hawayen da suka cika ta nan suka fara zubowa a hankali anti ta ci gaba da faɗin mun san da maganar aurenki da da mun san maganar aurenki Bilkis wani irin firgita Bilkis ta yi tana ja baya idanuwanta kawai ta rufe kan anti Zinat bakinta na motsi ta kasa furta komai anti Zinat ta gida kai sannan ta ce mu uku ne kawai muka sani sai ke ta hudun bayan ni kenan sai anti Mairo matar babansa mamakin duniya ne ya kama Bilkis wato duk tsawon lokacin nan ashe anti Zinat ta san komai game da aurenta da Yasir kenan ya bukaci mu boye sirrin har sai lokacin da ya shirya saboda kokarin kare ki daga sharrin mutanen da suka zagaye su na cikin masarautar nan a zahirin gaskiya ba karamin zurfin tunani yayi ba kuma yayi abin da ya dace domin ta hakan ma kin samu isasshen lokaci da kika yi karatu mai zurfi Bilkis Bilkis da yanda ka san hoto haka ta koma ita a dole tana yi musu kallon biri su kuma suna yi mata kallon ayaba Bilkis dalilin kiran naki na yanzu so nake ki faɗa min gaskiya akwai abin da ya shiga tsakanin ku ne fitar da kika yi zir hawaye suka zuraro mata akan kumatu tana sharewa har da jan ajiyar zuciya ta ce asalin gaskiyar nake faɗa miki momi ba abin da ya faru anti zinat ta sauke ajiyar zuciya tana dan marmashi ta ce yauwa abin da nake so ki fahimta shine so nake har sai shi da kansa ya bayyana wa duniya matsayinki da kimarki da asalin me ya haɗa ku a kauyen a kauyen ku sannan kuma ya karɓe ki a gaban kowa da kowa a matsayin matarsa daga lokacin zan janye na akan ku Bilkis kamar ta karanci zuciyar ta wallahi haka ta ji a ranta wani irin daɗi da sanyi zuciyar Bilkis ta ji ya mamaye ta abin da take son ji kenan tana buƙatar Yarima Yasir ya fahimci matsayinta na hakika irin zautar da zuciyarta da yayi ba zai tafi a banza ba ba zai yi haka sakau ta amince da muradinsa ba dole ya ji nata ra'ayin wai shin ita din tana sansane ko akasin haka domin ba zai yi a yi abu bangare ɗaya ba alhalin ɗayan bangaren ba a ji nasa ra'ayin ba na gode momi bilkis ta furta hakan a hankali tana saddakan ta ƙasa ni ke ce ai Bilkis anti Zainab ta furta hakan da murmushi. Bilkis bata ce komai ba domin ita a matsayin momi ta dauke ta domin ta kula da ita tamkar yarinyar da ta haifa za mu wuce mai duguri jibi ku zama cikin shiri je ki huta Allah ya bamu alkhairi amin Bilkis ta amsa tana miƙewa ta bar mata ɗakin Daren ranar Yarima ya kasa bacci yayi kamar kowane dare sai yayi jinyar zuciyarsa saboda tsananin kewar da take tattare da ita na Bilkis. baya manta irin zaman da yayi a kauyensu Bilkis duk da cewar ya warke daga cutar mantau amma hakan bai hana shi tuno abubuwa da suka kasantu da shi tare da Bilkis ba dama a wancan lokacin yana wata irin rayuwa ne ta rashin gano asalin waye shi daga ina yake ta ya aka yi kasance a wannan kauyen da ya mamaye da manyan dazuka dazukan da idan ba mutum ya taba bi ta wajen ba kuwa babu wanda zai yarda akwai wasu bil'adama da ke rayuwa a wannan wajen burin da ya ɗauka na komawa wannan kauyen yana nan a ransa ba zai taɓa manta kauyen nan ba domin a dalilin kasancewarsa a ciki ya haɗu da wacce zuciyarsa ke masifar so ya so bilkis tun tana kula da shi ya kuma kara ƙaunarta a lokacin da tuna waye shi har gaba da abadan kuma ba zai taɓa sai na daina san bilkis ba kamar kullum dai gaskiya kai ƙwaro ne a gaskiya <clears throat> amin gaskiya kai ƙwaro ne na gaske wato har da ni ka sani a duhu Nasir ya furta hakan yana duban Yarima Yasir da yake murmushi bayan ya gama jin abin da ya faru a wajen su Haima. To amma hakan da aka yi shine daidai wallahi domin kama irin su Yazid masu fuska biyu wayar sha'ani ne da shi. Sai da dabara saboda yanda yake nuna wa duniya cewa shi mutumin kirki ne ba kowa zai yi tsammanin hakan ba. Yarima Yasir ya ce mu bar wannan magana. Da me da me kuka tsara game da bikin ne? Nasir ya harare shi ya ce kai fa ba dan a ce Yaya yayana bane wallahi sai mu yi fushi da kai haka kawai ka bar mu mu kaɗai sai shan wahala muke ashe duk kana sane yarima yasir ya sake yin murmushi nasir ya ce wai ina safina ne ya furta hakan yana yar dariya Bata rai yarima yasir ya tunda suka sauka a kasar ma basu kuma haɗuwa ba har yanzu tashi yana ɗaukar wayarsa ya ce ina zuwa please nasir ya gida kai kawai yana gyara zaman sa akan kujera ya ɗaura mota yana canza channel sallama ya a falon da sa'anti zinat suke lokacin ma breakfast suke yi duk suna wajen har Bilkis da ke juya spoon a te. Gaishe su suka yi a nutse, gaishe su suka yi a nutse ya amsa musu da murmushi idansa akan Bilkis da ta dauke kai tun da ta gaishe shi ba ta kara kallon side ɗinsa ba. Yarima a zubo maka ne? Anti Zainab ta katse masa kallon da yake. Dan shafa kan shi yana zama a gefen ta yace, alhamdulillah gyada kai anti zainab ta yi sannan ta ci gaba da faɗa ya kwanan gajiya yarima yasir ya ce alhamdulillah masha allah ita ma ta amsa da hakan yarima yasir ya ce karfe nawa za ku wuce gobe shiru anti zina ta yi tana tunanin kafin tunani kafin ta ce to dai sai dadin su minal ya kara so ka san yau zai zo kasar daga nan gobe maybe da safe ko yamma mu wuce mai maiduguri yarima yasir ya ce alright allah ya kai mu gobe. amin ta amsa masa mikewa bilkis ta yi domin satar kallon da yake mata ya fara takurata. haka ta mike har lokacin bata kalle shi ba ta yi gaba milal ta dube ta a tsanake cikin yanayin damuwa ta ce ko dai kan ne har yanzu bata da lafiya ne suka ji yarima ya shirya tambaya kai tsaye shi ma ba tare da ya shirya yin hakan ba amma dai sai ya maze kawai yana kallon minal da ta juyo tana duban sa ce kanta ne yake ciwo tun jiya kuma ta ki shan magani yarima ya ya dubi anti zinar da ta saka masa ido ya ce bai kamata tana dakta ta ki shan magani ba mutsaf ya ɗan yi dariya kaɗan ya ce uncle kai ne baka san halin anti bi ba wallahi yadda ka san an ce ta sha guba haka take gudun magani ai ba ta son magani kwata-kwata anti zina ta numfasa kaɗan kafin ta ce ba wani matsala insha Allahu za ta sha boyayyar ajiyar zuciya ya rima yayi sannan ya mike a natsaye ce sai an jima okay anti zina ta bashi amsa shi kuma ya fice direct bangaren ummi ya nufa tana bangaren nata zaune a falo ya shiga da sallama da fara'a sosai ta karɓe shi Yarima Yasir ya tankwashe kafa a gabanta cike da girmamawa ya fara gaishe ta a natse Ummi ta dafa kansa tana amsawa ita ma ta ce naji an ce ka zo da lokacin ban kai ga tashi ba Yarima ya zo ya ce sorry na. dan sha'afa ne kawai ina son na zo na ganki ne dazan. Ummu ta yi murmushi ta ce haba Yarima da na san zaka zo lokacin ma ba zan koma bincin safe ba. Yarima ya yi murmushi shi ma sannan ya ce su haima ta tashi ba ko? Ummi ta ce tana wanka dai. Orat me kike so a me kake so a zubo maka? A bani ci kawai. Ummi ta dube shi a tsanake ta ce wai har yanzu baka daina kin cin abinci ba? Yarima ya sirya girgiza kai ya ce no ummi ina ci fa yanzu. Ummi ta ɗan shiru kafin can ta ce, ina da labarin yadda ba girki a can ba. Gwalo ido ya rima Yasir yayi Ummi ta gyada kai ta ce, na san Safina ba girki take ba sai dai ku siyo ku ko ku yi ta shan drinks da snacks. Yarima Yasir ya ɗan matsa fuska sannan ya ce to Ummi yanzu kam zan rinka ci sosai tunda na dawo. Ummi ta ɗanyi murmushi kafin nan kafin nan ta ba da umarnin a haɗa wa Yarima ya ti. Nan wasu bayi da suka shigo ɗakin suka rinka kawo masa abinci kala-kala gabansa komai sun haɗa shi tsaf sannan suka sake ficewa don ba su waje a nitse rinka juya spoon din cikin kwaf yana tunanin bilkis da aka ce kanta na ciwo ka sha mana umi ta katse masa shirin da ya yi dan marmashi ya kaɗan sannan ya fara sha a hankali tamkar karamin yaro sauran kayan ya zuba ma ido irin su dankali doya soyayyen kwai sandwich da mas da masa alkubus da dai sauransu aka jere masa da kyar ya iya ɗaukar fankasan alkama guda ɗaya wanda ya soyu kwarai sai kamshi yake Gamiyar taushe nan da ta sha nama ya fara ci a nitse da kyar ya cinye ɗayan domin babba ne sannan ya ajiye kwaf ɗin hannunsa alamar ya ƙoshi sai bayan ya gama umi ta dube shi a tsanake dama so nake ka ya gama dama so nake ka gama kafin na yi maka maganar da nake sanyi ta ce ya matsayin auren ne yake a wajenka yanzu yarima yasir da ya gyara zaman sai ya ce ina tunani a kai ummi ummi ta ce zaman ka a haka ba aure bai kamata ba to mun kana da halinka ajiye mata hudu ma idan kana so saboda nan da wani ɗan lokaci zaka maye gurbin sarki sarki zaka maye gurbin sarkin manaras yarima ya ya ɗan gwalo ido sannan ya fara girgiza kai no ummi ya yi wuri cike da rashin fahimta tace ce me yayi wuri yarima ya ya ce hawa karagar mulki ummi ta zuba masa ido da mamaki ta ce to ka taɓa ganin gari guda masarauta mai girma da ɗimbin tarihi kamar manaras a ce babu wani sarki da ke mulkarta a kai Yarima Yasir ya ce Ummi please ki faɗa wa Abba ya koma kan karagarsa tunda dama can ai ba shi ya bada sanarwar yayi murabus ba. Ita Ummi gaba ɗaya ma sai ta rasa me za ta ce kan wannan magana ta Yarima Yasir. Yarima Yasir kuwa ya san za a rana. Shi kuwa a wannan lokacin bai shirya karɓar shugabancin mutanen Manars ba har sai ya daidaita al'amura tsakaninsa da Bilkis. Ya ci amarcinsa kuma idan da Halima sai ta haifu kafin ya amince da karɓar mulkin masarautar Manaras. Kana da wani shiri ne? ya ji ummi ta katse masa tunani da yake yarima yasir ya ce ito eh ummi akwai ummi ta zuba masa ido na wasu 'yan ku kafin ta ce ko zan iya sanin shirin naka yarima yasir ya yi shiru domin ya rasa ta ina zai sanar da ummi shi fa yana da wani auren kafin na safina shiru ne ya ratsa tsakanin su ummi ta katse shirin da faɗin matukar baka sanar da abban ku kwaran dalili ba to ko babu abin da zai hana shi mika maka nauyin al'umma a kanka zufa ce ta karyo wa yarima yasir ya cije lips kaɗan ya ce a bani kwana uku ummi zan sanar da ke dalilin ummi ta gida kai cikin gamsuwa ta ce Allah ya ji she mu alkhairi amin yarima ya furta hakan yana miƙewa ta dube shi a tsanake yarima yasir ya sosa kansa kaɗan ya ce zan wuce ummi ummi ta ce shikenan sai mun haɗa anjima alright ya amsa da hakan yana barin gun da sauri ko da ya je bangaren sa ma har lokacin nasir yana wajen tare da suhaima yarima yasir ya dube su da mamaki ya ce yaushe ta zo nan wajen kunya ta kama suhaima ɗazan da tana jin hirarsu da ummi ta zame ta wata hanyar ta fito wajen angon nata ba tare da sun sani ba girgiza kai yayi kawai ya wuce can ɗakinsa da sauri yana shiga ko ya zauna a bakin gadansa yana dafe kai ba wai baya son sanar da su ummi gaskiyar abin da ke tsakaninsa da Bilkis ne sai dai kawai yana so su daidaita da ita a yadda ya ga tana ɗauke masa kai ya sa ya ji hankalinsa ya kasa kwanciya da alama duk abin da ya faɗa mata jiya bai gamsar da ita ba dole dai sai ya yi da gaske kafin ya samu damar jin ra'ayin bilkis washe garin ranar suka hau shirin tafiya borno bayan sun yi wasu ummi sallamar tafiya tun jiya a rabansa da ganin bilkis idan ya je site ɗin da suke ma baya ganin ta kasa nutsuwa ya fito daga sa yana mai komawa can wajen anti da suke tare da dadi ita kadai ce a falon domin su minal sun fice tun ɗazun ta dube shi a tsanake wannan shine karo na uku da ya shigo falon su zama yayi kusa da ita yace dadin su fa Anti Zainab ta ce yanzu nan ya fita, amma ba zai daɗe ba zai dawo. All right. Nan kuma suka yi shiru Yarima Yasir ya ɗan gyara murya kafin ya ce, "Anti ka maganar mu ta kwanaki." Anti Zainab ta ce wace magana kenan? Yarima Yasir ya ce game da Bilkis. Zuba masa ido ta yi tana gida kai ta ce, "Eh ina jinka." Yarima Yasir ya ce ina ganin lokaci yayi da ya kamata ta dawo karkashin kulawa ta. Dan murmushi Anti Zainab ta yi dama jira take ya motso da bakinsa, shi yasa kawai ta masa ta zuba masa ido. A hakan ta bashi amsa yarima yasir ya ce ban gane ba anti zinat ta ce ina nufin a hakan zaka ja hannun matar taka ku tafi yarima yasir ya gida kai ya ce eh anti anti zinat ta danyi dariya kaɗan sannan ta ce sannu ko cikin duhu ya ce anti wani abin ne anti zinat ta ce ka je har garin su yarinyar nan a yi muku aure kun ɓoye ko na ce ka sa ta dole ta ɓoye ba ku sanar da kowa ba sai yanzu kawai a ga ta koma kuna zama tare to wani irin kallo kake so a yi muku shiru yarima yasir ya dama sai da yayi yi wannan tunanin a fili ya ce kwana biyu ban samu mun yi magana da ita ba anti ina so mu daidaita ne kafin na sanar da su ummi gaskiyar lamarin anti zinat ta ce lalle baka shirya ba yarima har sai yaushe zaka yi hakan yarima yasir ya ce na yi kokarin mu daidaita Ta ranar sai dai bata bani fuska ba anti zinat ta ce yanzu kam sai mun dawo ka san dai akan hanya muke nan da wasu awanni da zamu tafi barno. to ki barta a nan mana Yarima ya katse ya katse ta da faɗin haka. Anti Zinat ta saki baki da mamaki can kuma ta ce, "Me aka yi kenan?" Yarima ya su sosa kai kafin ya ce, "Sai na kai ta wajen Ummi na shaida masa gaskiyar." Anti Zinat ta harare shi daidai lokacin su Minal suka shigo har da Bilkis din. Yawa mummi saura 20 minutes mu tafi. Bilkis ta furta hakan ba tare da ta lura da Yarima ba. Anti Zinat ta ce, "Okay, ku shiga ku kwaso sauran kayan, sai ku je wajen Ummi ku yi mata sallama kafin mu tafi." alright bilkis ta furta hakan tana wucewa ɗaki daga bayan da ta ji milal na faɗin uncle why ko dai zamu mu tafi tare ne jin hakan yasa ta ɗan juyo da mamaki karab suka haɗa ido da shi cikin sauri kuwa ta ɗauke kanta tana faɗawa ɗaki Janya idan sai a hankali yana duban milal da ke fiddo da kayan da suka zo da shi daidai lokacin ta ɗago tana sake maimaita tambayar da ta yi masa yace no mutsab yace ce ai kuwa Uncle bashir zai neme ka murmushi yarima yasir yayi domin ya tana da friend ɗinsa na can Milal tana dariya ta ce Uncle Bash kenan. Yana ganin hoton Dr. B a status dina, Ya rinka tambaya. What? Suka ce Rima Yasir ya katse ta da magana. Aunty Zainab ce ta dawo dama dazu Ta tashi ne sai ta dube su ta ce me ya faru? Milal ta girgiza kai da sauri Rima Yasir ya dan cije lips kaɗan ba tare da yayi magana ba ya miƙe kawai yana barin falon. Aunty Zainab ta ce kun gama haɗa kayan ne? Milal ta gyada kai. Okay, bari na kira dadin ku na san bai yi nisa ba. Nan tabbar wajen tana latsa wayarta. da kyar ya iya controlling din kansa lokacin da ya koma pad sa ya san ba shi sarai akan yan mata ba ruwan shi yanzu idan yarinya ta yi masa sai ya tsara ta duk da ya san Bilkis tana da auren sa a kanta hakan ba zai hana shi shiga tunani tunani ba domin ya koya mata ta yi rayuwa ne tamkar wacce ba ta da aure cike da ɗacin rai ta yi burgi da kwaf ɗin da ke hannunta take take kuwa ya tarwatse a kasa. nan ta dafa kanta tana mai fashewa da kuka mumce ta rogo da sauri za ta kama ta ita kuma ta matsa da sauri haɗi da faɗin kada ki taɓa ni mun bana so mum ta ce safina kin haukace ne ni ce fa firki. safina ta fashe da kukan bakin ciki tare da faɗin duk ba ku bane kuka sanya ni cikin wannan halin mum ta yi shiru ranta na zafi safina ta ci gaba da faɗin gashi nan tunda muka sauka a kasar nan har yau bai juyo gare ni ba tamkar ba matarsa ba ni duk ba ma wannan ba ashe duk mugun halin da muke aikatawa kar yake kallon mu Mamta ta saki ajiyar zuciya hankalinta a tashe. Tunda Yarima ya ya aiko dan sako ya sanar da su suka shiga damuwa da tashin hankali marar misaltuwa. Sun ma kasa zama bare tsayuwa. Safina duk ta gigice da jin wannan mummunan labarin. Cikin shi shekar kuka ta ci gaba da faɗin ni na san dama can baya sona. Aka mun dole gashi nan ai karshen alewa. Zo ki ga iya ko zaki iya rufe min baki? Mamta ta furta hakan a fusace zuciyarta ta zo sama sannan ta ci gaba da faɗin duk abin da ya faru ma ai laifin ubanki ne mai shekin kwaɗayin mulki safina na jin haka ta miƙe ranta a ɓace ta bar wajen maganar kenan kullum iya ubanta take ɗorawa laifi bayan ita kanta mum ɗin ma akwai nata laifin me me yawa a ciki haka dai gidan safina ya ci gaba da zama cikin yanayi na ɓacin rai da bakin ciki tana shiga ɗakin ta wayar ta talalimo sannan yarima sunan yarima ta ta danna wannan karo na ba adadi a karo na ba adadi tana kiransa ba ta samu cikin sa'a ko sai gashi ta yi ringin sai da ta kusa tsinkewa ta ga ya daga daga da ɗinta kuwa ta kara a kunne tana share hawayen fuskarta prince prince i miss you yaushe zaka zo gare ni ta furta hakan a jere yarima yasir ya ce Ba ki ga ajiya a cikin side bag ɗinki ba safina ta ce wacce daga ciki yarima yasir ya ce wacce kika taho da ita ranar da muka dawo safina ta ɗanyi damu. sannan ta ce to bari na duba alright ya furta hakan yana katse kiran mikewa ta yi da sauri tana ɗauko side bag ɗin da ta zo da ita cikin zip ta duba a nan ta ga wata 'yar fefa mai ɗauke da short note a jiki cikin sauri ko ta zaro tana buɗewa ta saki wata irin gigitacciyar kara tana zubewa akan gadonta mom da ke falo ta taho da sauri gaban na faɗuwa. safina safina lafiya kike ji ta yi ta fashe da kuka hakan yasa ta duka a gefenta tana mai kamo hannunta safina ta mika mata takardar da yarima yasir ya aje mata nan mom ta yi arba da sakin da yarima yasir ya yi wa safina kan mom ne ya rinka juyawa lu kafin ka ce me tuni ta so me a wajen ta faɗi a firgice safina ta kama mom tana jijjiga ta ganin bata motsi yasa ta tsallake ta da sauri tana faɗawa can wajen masu aikin aikinsu domin su taimaka mata Allah sarki can ko ɗaya ɓangaren a airport Nasir da Yarima Yasir suka yi wasu anti Zina rakiya suna tsaye kafin a kira su Nasir ya karbe ya kebe da amaryarsa suna hira anti Zinat tana tare da dadi Minal da Mutsa har da Bilkis suna tare da su ma sai Yarima Yasir da aka ware yana tsaye gefe ya zube hannayensa a aljihu idanunsa manne da bakin glass yana kallon Bilkis da ta dukar da kanta kasa tana danna waya tun da ta fahimci irin yadda idanuwansa ke yawo a jikinta hakan ya sa ta takura sosai shi kuma ya ki janye su da ke idansa a rufe yake da glass shi yasa ba za a gane yadda ya zuba mata idanu ba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 da fara'a bilkis ta shiga falon tana yaken dole ita a dole ta je wajen zara bincikinta anti zinat ta yi da kallo tana karewa